Karfe biyar da minti talatin a nan ya yamai sashen Hausa na Studio Kalangu ya soma gabatar da labarai. Masu saurare Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri na Laraba biyar ga watan Uta na ashirin. a cikin shirin za ku cewa kyamar gwamnati da 'yan kasar mali ke ci gaba da yi musamman bukatar shugaba ibrahim bubakar keta ya sauka daga mulki zai iya yin kamari ya kuma dagula ayyuka sharhin malami a jami'ar bamako dr ali tunkara kenan a gobe shi daga watan uku na da ashirin ne za a soma jarabawar birebe a fadin kasar nijar albarkacin haka za mu je jihar tilibiri domin sanin inda aka kwana a game da wannan shirye-shirye na jarabawa. a rahoton musamman na wannan shiri za mu kawo muku labarin wata fasahar tattara ruwan sama domin raya itace da ma'aikatar erd nijar ta samar daga yau umaru noma ne shugaban jam'iyyar lumana na riko haka hukuncin kotun shari'a a yamai ya bayyana a yau din bana ibrahim wato bana ibrahim mamba a kwamitin kasa na matasan jam'iyyar ya tabbatar da cewa ya tabbatar da wannan labari abin tuni da yi a shekarar 2019 hama amadu shugaban jam'iyyar modern falumana da ke zaman gudun hijira a wancan lokaci ya dakatar da umaru noma daga matsayin shugaba riko na jam'iyyar lamarin da ya kai bangarorin a gaban kotuna na nijar kasancewar kawancen msank rfp ya ɗauki niyyar gudanar da wata zanga-zanga mako mai zuwa rikicin da ke wakana tun makonni da dama da suka gabata a mali na iya yin kamari a malikin a ra'ayin Dr. Ali Tunkara, malami a tsangar kimiyya dan adam a jami'ar Bamako. A ganinsa wannan rikici zai iya gurbata ayyukan hukuma na kasar ta Mali, waɗanda tuni abubuwar dama suka gurfanar da su. ga kuma santa washi ta wayar tarho da Tanran Fudai Ahmed. Wani babban taron gangami an sanar da shi daga bakin m-sank gangamin da shi ma zai iya kawo hatsaniya mabambantan ra'ayi da ke kara fitowa game da ayyukan da za a gudanar. Wani na kusan Imam Diko ya yi kira da a shingaye bin lokacin sulhu na tsawon lokacin da aka ayyana domin gana 'yan siyasa da ke mulki za su iya kawo nagartattun amsoshi kan bukatu na masu adawa. Wannan rashin jituwa tsakanin m-sank da bangaren masu mulki bayan waɗannan matsaloli na kyau lafiya tsaro da kuma na ƙasa gaskiya ana iya ci gaba kaɗan yau mali ko miya tsaya su ne ke iya bayyana rashin wannan jituwa. Wata babbar fashewar ababe a yankin tashar jirgin ruwan Beirut babban birnin kasar Lebanon ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 100 tare da jikata wasu dubu hudu a jiya. Wannan sakamakon wucin gadi ne da Firaministan kasar Lebanon ya bada wanda kuma shafin yanar gizo na BBC Africa ya rawaito a yau. Babbar fashewar ta girgiza dukkan birnin tare da haddasa mummunar banna Babban kwamitin tsaron ƙasa na Lebanon ya bayyana cewa ton 2,750 na sinadarin nitrate da ammonium da ke ajiye a tashar jirgin ruwa ne suka fashe. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta tallafa wa Nijar da kuɗaɗe miliyan 22.5 na euro kwatankwacin miliyar 14.7 na sefa a matsayin taimakon jinƙai. wata sanarwar hukumar tarayyar turan ta hudu ga watan uku da muke ciki ta ce mutanen da za su yi amfani da wannan tallafi su ne masu karamin karfi da lamarin tashe hankula ya shafa da kuma waɗanda ke yankunan da ake fama da karancin cimaka wani bangare na kudaden za a bada shi ga proje-proje masu aiki a fannin rigakafi da warkar da matsananciyar tamowa wato matsalar rashin abinci mai gina jiki a cewar sanarwar. A gobe ne za a soma jarabawar Breve a fadin kasar niger Shugaban ma'aikatar ilimin makarantun sakandare a Tilibiri ya bayyana cewa an ɗauki dukkan matakan da suka dace domin ganin jarabawar ta wakana kamar yadda ake so. Sai mu saurari Amadu Saidu a zantawar shi da Abdullahi Mamudu. Notre région compte Yankin mu na kunshe da 'yan neman birebe dubu goma shida da ɗari biyu da tasa'in da tara wanda daga cikinsu akwai kashi arba'in da tara cikin ɗari na 'yan mata. Daga cikin waɗannan 'yan takara akwai masu zaman kansu ɗari tara da arba'in da ɗaya kuma waɗannan kandida za su fafata a wuraren jaraba arba'in da ɗaya da aka rarraba a dukkan faɗin yankin. Jiya da yau mun yi tarukan share fage domin tura dukkan masu ruwa da tsaki su ne shugabannin cibiyoyi da kuma shugabannin jiri dukkan dukkan shugabannin an kai su tare da motoci da ofishin magajin gari ya sanya. Kafin cutar coronavirus yankinmu ya cimma kimanin kashi 60 cikin 100 na jadawalin karatun shekara. Yanzu tare da sake koma karatun ranar ɗaya ga watan Juni mun ɗan kara kaɗan. Kenan 'yan takara ina ganin a shirye suke domin wannan jarabawa ina musu fatan Allah ba da sa'a. Ba da muhimmanci ga shayar da nonon uwa domin samun duniya mai ƙoshin lafiya wannan shine takin makon duniya na shayar da nonon uwa na bana wanda ake gudanar da shagullansa a makon farko na watan Ut. Hukumar lafiya ta duniya ta bayyana cewa shayar da nonon uwa na baiwa kowane yaro kyakkyawan tashi farko a rayuwa. Hadiza wata uwa mai bada nono da muka haɗu da ita a asibitin maraɗi ta ba da wannan shaida. Gaskiya yana da muhimmanci. Yana da himmanci kuma ana gargaɗin mu ana cewa mu ba da nono tsantsa. da haka nan muka ba da likitoci eh. na maka zo haka nan na ba shi gama shi da ruwa ba haka nan yake sha nuna sai da wata shida sa'an nan na baya ruwa ina mashi kunu yanzu yana wasashi yana wargin shi ko ina yana kowanne irin wannan zawon bai yi mana ba lahiya kalau yake yanzu bai da matsala komai sai dai in abin haƙura an suka tami shi da haka ya dahura zawon mata mana gaskiya an ka da nunan ka tsantsa ba ɗaya ne da wa'anda ke ba ruwa suna zawo da ko da ka fara wata uku yaro ya fara zawo to mata gaskiya su dura da nono tsantsa su bar ba ɗayan su ruwa za su yi wa tsayan wata shida gaskiya tunda ɗanka baya zawo ba wata masassara ya komi ba ya kwari gaskiya ai ga kushe kun gani ko domin hana bazuwar labarun karya da ake kira fake news wato kafar sada zumunta facebook tana amfani da wakilai domin tantance abubuwan da ke faruwa a niger umaru suleiman bara na ɗaya daga cikin jami'an da ke da nauyin tantance labarun ya kuma yi wa olivia asugbavi karin bayani Notre travail consiste euh, aikinmu shine karya lagon labarun karya da za a baza bisa yanar gizo ina nihin shafin facebook twitter da su whatsapp kai har ma kafofin labaru a gare ni tamkar wata turba ce wadda zan kasance mai binciken ababuwan da ke afkuwa da kowane lokaci na ganin na yi ƙoƙarin ba da labari na gari na gaskiya saboda muna cikin yanayin zamani wanda a kowane minti akwai bazuwar labarun karya don haka mu kuma za mu iya ƙoƙarin bayar da labaru na gaskiya saboda fact checking aikin jaridanci ne na faɗar gaskiya yadda lamari yake jaridanci ne da ke ƙoƙarin maido gaskiya. sai un journaliste qui consiste quand même kawo ranar yau biyar ga watan Uta na 2020 ƙasar Nijar ta samu mutum 1,152 da suka kamu da cutar corona daga cikin mutum 11,127 da aka yi wa gwaji wata sanarwar ma'aikatar lafiya ta bayyana cewa daga cikin mutane 14 da aka yi wa gwaji a jiya bako guda da ke dauke da cutar a halin da ake ciki daga cikin mutum 1,152 da suka kamu da cutar ta corona 69 sun riga mu gidan gaskiya 1,137 sun warke yayin da 46 ke jinya in hukumar lafiya ta Nijar. Ina kwana Aladauda, na lura kana cikin fara. Barka Malam Musiyo, kana lafiya? Ni dai gaskiya na sayi buhu biyar na albasa, buhu biyu na lemun tsami, buhu biyu na tafarnuwa da kuma fiye da buhu biyar na aduwa. To alaji ina dalilin sayan dukkan wa'anga kayayyaki. To menene baka ce min dai baka da labarin abin da ke faruwa. abokina kana nufin baka da labarin cutar coronavirus ta shigo gari? Ban ga alakar ba. Haba kai ma, ai waɗannan su ne maganin wannan cuta. Haba Alhaji, ina ka samu wanga labarin. To, to, me kake nufi? alaji saurara ni sosai, wa'anga kayan basawar da wannan cutar. Da gaske to kana nufin na bata kuɗi na a banza haka? Ni ban waɗi haka ba, amma akwai hanyoyi na rigakafi. To ga mini menene waɗannan matakai? Ana Dauda, masanin kiwon lafiya sun ba da shawarin a wanke hannuwa da ruwa da sabulu kai a kai ko kuma a sanya sinadarin kashe ƙwayoyi. Idan za a tari ko a tashewa a yi su cikin kusurwar damce sannan a wanke hannuwa da ruwa da sabulu. Ka sanya mita ɗaya tsakaninka da sauran mutane. A kaucewa taɓa idanu, hanci da baki. A kaucewa ma'amala da dabbobi masu rai. Idan da hali ma a wanke hannuwa bayan an taɓa dabba. A dafa abinci ya na sosai kamun a ci shi a wanke wurare da ake rayuwa da kayan dafuwa bayan an kare. Wannan saƙo ne daga Studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A lokacin da mana ruwa na gudana a kan hanyoyi a birnin Yamai, lamarin da ke haddasa matsaloli ga masu zirga-zirga. domin tunkarar wannan matsala ma'aikatar erd ta samar da wani tsarin tattara ruwa da kuma amfani da su ta hanyar ban itace mai ibrahim injiniya a fannin ruwa a wannan ma'aikata ya yi karin bayani kan wannan fasaha a zantawar shi da nafisa adamu Muna da wani fasalin gurbin rami matsayar tattarar ruwa inda akwai wata kusurwa da ruwan zai bi ya fita waje daga inda ruwan ya zo bakin kusurwar akwai wani mataci da zai tace ruwan ya kawar da datti dattin da ke ciki kanan ruwan ya balbasu cikin ramuna daban-daban da muka yi dangance da kai da kawowar motoci rere zai iya toshe magudanun ruwan sai muka samu fasa'ar zuba duwatsu garabiye da ke cikin isa don a kaucewa karfin malalar ababuwan da ke nauyi. Me kuke yi da ruwan da kuka tara kuma kuna sarrafa shi kamun ku yi amfani da shi. Ya ukin tirattama? Ba wata safarawar takanas da ake wa ruwan. Ruwan damana ne don lokacin da ruwan zai kwanci cikin wannan matsayin ruwa akwai wani nau'in da zai kawar da duk wasu ababuwa marasa kyau. Muka girka wata shimfiɗar duwatsu garabiye don baiwa ruwan damar samun tacewa. Ta hakan ake tace ruwan da itacen da muka shuka ke amfano da shi. Dr. Bill Asanu na jami'ar Maradi ya taimaka mana ga zaben ruruwan itace na gida da suke kan hanyar bacewa kamar su ɗorowa tsamiya da sauransu ba wani matsin rashin damshi a wajen wa'annan itacen. Wani adadin ruwa ne kuke samu kuna tarawa? Da muka yi mun kwatanta zubin ruwa na milimeta hamsin zuwa sittin da za a iya tattarawa a zubar ruwa guda. Kenan idan dukkan matsayar ruwan sun cika aunin da zai hawa to zai malala kan titi. amma har zuwa yanzu shekara ta farko ce ga da tsarin ke gudana dukkan zubar ruwan da aka samu mun samu mun tsagaita daidaiton wani amfani ne kuke samu game da wannan dabarar da kuke aiki da ita? tutali ne na hawa-hawa, maimakon a sanya ruwan sayarwa biyan kuɗin zai yawa. Shi ko a nan ana amfani ne da ruwan sama wanda ko ba komi za su malala ne haka kawai. Kuma wani tasiri da muka samu ma shine kyautatar yanayin rayuwa. don an kuka zo nan wajen can da akwai kwancin ruwa a nan da can akwai sabro yanzu ko wannan matsalar an ciwo kanta bugu da ƙari a lokacin rani muna ci gaba ma da ayyukan namu kamar su wanke-wanken motoci da wasu ayyuka da wanda sai an yi amfani da ruwa saboda wannan ruwan kulliyomin ana ƙara sarrafa shi madala masu rare ƙarshen shirin labaran kenan na maraicen yau a huta lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Salut Fanta, une très bonne nouvelle pour toi. Ouais, raconte, je t'écoute. plus de soucis pour écouter les émissions de Studio Kalangu. Sois clair, Rabbi, je veux comprendre. Il suffit juste de composer le 3, 2, 5 sur ton téléphone pour suivre les émissions de Kalangu. Et ce n'est pas tout. Tu peux également écouter des messages sur la santé et la météo. Quoi Et partout au Niger et oui, en plus, l'appel sur le 5 est gratuit. Il faut juste disposer d'une puce RTL. Oh, merci infiniment le, 3, 2, 5 pour suivre les programmes de Studio Kalangu au rythme du Niger.